الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da tsaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar da ko biyar ga watan shekara ta dubu biyu da biyu miladiya domin fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara idan ba a manta ba shekarar da ta wuce mun cike zuwa ga karshen min aljinnati wannan. ni'ima ce ta ubangiji ta yadda ya ba mu damar yadda muka ga farkon alhamdulillahi rabbil alamin muka bi surorin qur'ani dake dake har ya zuwa ga min aljinnati wannan cikin shekaru takwas muna yi masa godiya bisa ga haka muna roƙon ya ƙara mana cikin sa abinda duk ya gabata na abin da ya wuce a baya na kuskure ko rashin sani ko karancin ilimi ko bincike fatan mu Allah ya fi mana abinda kuma wato ainihin zamu fuskanta muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai sannan kuma muna nan bisa ga tsarin da muke a kai na karantarwa din ko na tsarin tafsiri din wato tsarin at-tafsir bil ma'sur fil ghalib ya kasance shine umda shine madogara wajen tace ainihin ma'anoni da ya kamata mu baiwa ayoyin alkur'ani kowace aya za mu yi kokari a iyakacin ɗan ƙaramin sanin mu menene dangantaka ta da sauran ayoyi na alkur'ani menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantattu menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina sannan kuma idan hali ya kama na yin bayani ko fadakarwa dangane da hukunce-hukunce na fikihu ba tare da yalwatawa da yawa ba ko kuma yin bayani na wujuhul iraq ko wujuhul ijaz da ke cikin alkur'ani mai girma to gurgudan hali hakan zai gudana da izinin ubangiji Allah ya mana jagoranci ne Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفظ أعوذ أسلنسا أعوذ أعوذ وتكلم أنسى الحمزة الحمزة تطوري عين to da wawun ta zo bayan ta tunduna cikin hurufin illa ba ta da karfin ɗaukar damma musamman a cikin bamma akwai fiqal sai aka ɗauke wannan bamma aka mai da ita kan ainun sai ya kasance wawun din ta zanto an gata sai zanto a'udu daga aza ya'udu auzan ne a'udu billahi min rajim ina neman tsarin Allah ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni mina daga shaytan lafazin shaitan yana nufin kowane irin kangalarre kowane irin mai mummunan hali sawa'un cikin mutane ko aljanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun dan haka lafazin shaitan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba ya iya gaskatuwa akan aljan ya iya gaskatuwa akan dan adam dukkan mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare shi to ya zama shaitan illa iya ya zanto cewa shaidancin sa gwargwadon abin da ya kauce wa na gaskiya wani ya fi wani shaidanci wata ta fi wata shaidanci Allah tsare mana shaidanci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah ya kare ni daga shaitan ar wato la'ananne korarre daga rahamar ubangiji sannan bismillahir rahmanir rahim Bismillahi aljar wal majrur Da haka sai suke cewa duk inda aka samu jar majrur ko aka samu zarf baya da karfi sai an samu abin da yake ta'alluqi da shi to wajen me yake ta'alluqi da shi suka sha bamban waɗansu su kaddara masa ismi waɗansu su kaddara masa fi'ili amma dai abin da ya fi rinjaye shi ne a kaddara masa fi'ili fi'ili din kuma ya zanto yana da munasaba da abin da ake yi wato bismillahi akara an fahimta ko da karatu ne zaka yi wato da ina neman agaji da sunan Allah ina neman taimako da gudunmawar sunan Allah wajen yin karatu na domin da taimakonsa ne da agajinsa ne zan karanta daidai kuma da gamdakatar ɗinsa ne zan karanta ɗin in samu lada wannan shi ne abin da bismillah ta kusa to ita bismillah an tattauna a kanta. shin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha guda bakwai tunda malamai sun yi ijma'i suratul fatiha ayoyin ta guda bakwai ne to amma shin bismillah na ciki ko ba ta ciki waɗansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta farko ce alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar ihdina siratal mustaqim shida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سفهم آية بقي wannan bisa ga waɗanda suka kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin surutun fatiha waɗansu malaman suka ce ko alama basmala ba aya ce ba cikin surutun fatiha ita dai wata jimla ce wadda ubangiji ta'ala ya zaɓe ta domin buɗe kowace sura cikin surorin sha 114 in ban da suratul tauba hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cikin sunan Abu Dawud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wata sai an saukar masa da bismillah ma'ana yin ana saukar masa ayoyi na alkurani daga lokacin da bismillah ta zo ya san ayar da ake magana akan ta ko surar da ake magana akan ta jiya ko shekaran jiya yanzu ta kare za a shiga sabon surar lokacin da duk ya ji bismillah to ya san cewa abin da za a sauka masa yanzu farkon sura ne sai farkon sura da kuma wato ainihin karshen sa to wannan sai ya nuna wato basmala kamar mabudi ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma a ciki har da suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul tauba matsala ce da su sabani tsakanin malamai bismillahir rahmanir rahim lafazin ar-rahman ar-rahim lafuzza ne guda biyu da so kunshi rahamar ubangiji ta'ala to amma malamai sun sha bamban wajen ma'anarsu waɗansu suka ce da ar da ar-rahim duk ma'anarsu ɗaya ar yana nufin mai rahama ar-rahim shi ma mai rahama sai zanto tawkilu lir-rahman kamar ba wata sabuwar ma'ana ya kawo ba yana karfafa lafazin rahman ne shi lafazin ar waɗansu malamai suka ce a rahman yana da alaka da rahmar duniya rahim yana da alaka da rahmar lahira dan haka ne ma abin da ya shafi lahira sai Allah ce wa kana bil mu'minina bai ce ba wa kana bil mu'minina rahmana saboda rahman rahmaniyatuhu shamilatun li jami'i ibadihi fid dunya lakin rahmatuhu al-kamilatu fir rahim takhussu ibadahu al-mu'minina fil akhirah kama nan zance ne mai rauni kwarai da gaske lafazi na uku shine ko magana ta uku ita ce maganar da ke nuna cewa lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama din shi a karan kansa amma lafazin ar yana nufin sadar da rahamar tasa zuwa ga bayi sawan waɗannan bayin mummune ne kafire ne kowanne da rahamar Allah tana shafi su don haka yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufun kaga bin nas kaga annas kafare da bamu nake su kuma ya kawo rahim an gane ku inna allaha bin na la rahim alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa ala al ardi illa bi idnihi inna allaha bin Nasi. dan ma annas ya tafi mu ne da kafare gaba daya amma a can wajen mu ne kuma an kebance aka ce innahu bihim ra'ufur rahim wajen la kataba allahu ala nabi المهم دي لفظا الرحمن yana nuna siffantuwar Allah da rahama din da haka ne ma sai zo da siga ta mubalaga ta rahman ala wazni fa'alan wanda yadullu ala al-kasrati wal imtila idan an ce jaw'an ay alladhi tala'a ju'an afishan alladhi balaga bihi al-asf ghayatahu jaw'an afishan ghadban yana nuna cikar abu da wasa to haka rahman yana nuna fadin rahama da haka ce wata rahmati kullu shay fa ta'tubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata والذين هم بآياتنا يؤمنون ده هكا ملائكو ما سكا جنجنا مسا سكا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم da haka dai ar-rahman Allah da rahama ɗin kenan ar sadar da rahamar zuwa ga bayi da haka sai ke amfani da waɗannan lafuzza guda biyu ar-rahman da ar-rahim idan an haɗa gaba ɗaya sai a ce basmala saboda me aka ce mata basmala shin idan na ce wane ya karanta basmala me nake nufi ina nufin ya ce bismillahi kadai ko ina nufin ya ce bismillahir rahmanir rahim me nake nufi na farko ko na biyu <laughs> a ka'idar larabci duk abin da aka kira shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'in waɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kadai basmala kamar hauqala kaga daga la haula wala quwwata hauqala kaga haudin daga la haula sa'adin daga me quwwa wala quwwa kaga an tsoro daga kalmomi guda biyu basmala daga bismi da kuma Allah lafzul jalala amma baya kasar ar-rahman ar-rahim illa dalilin sai mutum ya dogon tawili ko fasara an fahimta ku ku sallah sai alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لفظ الحمد جنا نفن يبو كيكاوا يبو يثبت لله ده الله تعالى رب العالمين وبنجد الحديث وتدعى الحمد ده الشكر وأقوم بنجد wani yakan tsara wani ma'ana a cikin su ta fuskar ina ya dosa domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa ga abin da yi wa bawa na ni'ima ko abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i Allah ya baka dukiya ya baka koshin lafiya ya baka mulki ya baka ya'ya alhamdulillah ya ɗaura maka ciwon kai zazzabi basassara kamajika laulayi matsala kada tattalin arzikin kasa alhamdulillah wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sana'a yaba masa to kuma yana cancantar a yaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalar sufofi Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna saboda abin da yake da shi na wannan sai ake yaban shi sawa'in ya yi maka wani abu ko bai maka ba ya yi maka ni'ima ko ya jarrabe ka domin kowanne a cikin hikima a cikin al'amuran ubangiji ta'ala babu sharri idan ya ka dukiya ba sharri ba ce in ya haɗa ka da talauci ba sharri ba ne ba ila ya zama sharri kai a karan kanka dan ka talauce amma shi tun da akwai hikima a wurinsa abun bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka lafazin alhamdu na nufin yabo godiya da Allah bisa ga kowane irin hali bawa yake ciki amma lafazin ashukur kuma yana nufin godewa kaɗai wajen ni'ima ina fata an fahimta to amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kaɗai sanadiyar yin sa ko ni'ima ko mai jarraba ashkuru fa ba da harshe kaɗai ake yin sa ba ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai an fahimta ku amma sababin da yasa ake yin ashkuru shine in ya maka ni'ima kadai da idan ya jarrabe ka baka cewa ashkuru sai da cewa alhamdulillah an fahimta ku ya jarrabe ka da talauci ba za ka ce ashkuruka ya rabbi ala hadhihi almusiba ba a cewa ashkuru sai in ya kasance ni'ima sai amma alhamdu ana faɗa wajen ni'ima da kome kishiyarsa sababin da yasa ake yin alhamdu shi ne aka ce kawai cancanta ta cewa shi yana da sufofi na kamala sababin da yake sa ake yin ashkur kuma kasancewar a yayi maka ni'ima to amma ana yin alhamdu kadai da harshe amma ashkur ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai cikin wanne yafi wani fadin ma'ana ke wanne yafi wani fadin ma'ana idan mun kalli sanan fuskar wanda yafi wannan fadin ma'ana idan mun kalli sanan bangaren wanda yafi wannan fadin ma'ana ta fuskar abin da ake yin godiyar da shi wanne yafi fadin ma'ana a shukuru saboda ana yin ta da zuci ana yin ta da harshe ana yin ta da ne ta fuskar abinda ta fuskar a godiyar me yasa ake yin godiyar shin ana yi ne kadai dan ni'ima ko kuma ba dan ko kuma har dan jarraba wanne fa fadin ma ta wannan fuskar alhamdulillah ya fadin ma wato mun da kinsa alhamdulillah ya fadin na mun dauke wannan a shukuru ya fadin ma ina fata an to kuma ta ko ina sai mu ga cewa lalle lafazin alhamdu wato ba karamin ma'ana ya kwasa ba dan saboda me shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdu din dan tantanta saboda abin da yake da suna kyawawan sunaye mafiya kyau da kuma siffofi na kamala shi yasa sai alhamdu din ta yi tawa mai tawa cikin alkurani aka buɗe surori da ita kuma aka rufe wasu surori sai ya kasance lahul hamdu fil ula wal akhir shine abin tantanta ko kuma yadda ya tantanta ayyaba masa a farko sai ya tantanta kuma ayyaba masa a ƙarshe ya bude alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء sannan kuma yace wakila alhamdulillah rabbil alamin karshen suratul zumar kaga an bude da shi kuma an rufe da shi shi yasa sai dunkule yace walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu al hukmu wa ilayhi turja'un alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin halittu lafazin rabbu yana nuna al'amura guda uku al khalqu wal mulku wat tadbir wato shine mahalici kuma shine mai mulki kuma shi ke gudanar da al'amuran bayan sadin ba tare da taimakon wani ba da haka sai zama rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar bayansa shi ka ya halittu su sannan Allah ne mamallakin bayi din ba mai mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin barki ولدول الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير sannan kuma shi ne wanda yake yudabbir al'amra ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canja yanayi duk wannan tadbir ke da shi kadai ke da haka sai zanto rabbul alamin banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata din halittarta mallakarta da kuma gudanar da al'amuranta bisa ga tsari ba tare da an samu cikas tsakanin abin da yake faruwa da sama ko abin da yake faruwa a kasa ba ko abin da yake faruwa cikin dare ko abin da yake faruwa cikin rana wanda ke nuna girman ikon Allah ar-rahman ar-rahim ma'anarsa ta riga ta gabata cikin basmala maliki yawmiddin ko ka ce maliki ko ka ce maliki dukkan su kira'a guda biyu ta tabbata ko ce kira'a ce wata. imamu ta ya ce wa maliki wa yawmiddini rawihi nasu wato da imam al-kisa'i da imam asim ibn abu nujud al-kufi sune suka karanta maliki yawmiddin bi isbat al-alif baqiyat al-qurra suka ce maliki yawmiddin bi harf al-alif wato mamallaki mamallakin ranar sakamako domin addinin ana nufin aljaza sakamako kamar da imam bukhari ya ruwaito asar daga ma'amar wato wato aljaz addina nufin aljaza har ya karar cewa kama ka dinu tudanu wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in kai kyakkyawan aiki a maka kyakkyawan sakamako in kai mummunan aiki a yi maka mummunan sakamako Allah ya tsare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah gare ka kadai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da mafulan bihi mansub shine iyaka akan fi'ili din wanda shine na'budu wato abinda wannan ke nunawa bauta haƙƙin Allah ne shi kaɗai wani baya tarayya da Allah cikin sa kamar yadda neman taimako cikin abin da ba mai iya yin sai Allah haƙƙin Allah ne shi kaɗai wani baya tarayya da Allah cikin wannan shi yasa aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu a siratal mustaqim tafarki wanda yake madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai nema a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dallin ba kuma tafarkin batattu ba ya tabbata cikin musulun na imam ahmad bin hanbal cewa al maghdubi alaihim suna yahudu ad-dallin kuma sune nasara wato muna neman tafarki na waɗanda kai wa ba ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ba tafarkin waɗanda suke batattu ba batattu krista a waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan me suka sami siffa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan me suka samu siffa ta cewa su batattu ne su yahudu abinda sa ubangiji ta Allah ya fushi da su wato suna da sani amma ba sa aiki da sani sun san gaskiya amma ba sa aiki da ita domin manzan Allah da ya zo kafin ya zo sun fi kowa sanin sa allazina atayahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna alhaqqa wa hum ya'lamun wato sun fi kowa sanin sifofin manzon Allah a rubuce cikin at-taura da injila a wurin su yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhibbu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim da haka ga shi sun san gaskiya suka bijire mata sai ya kasance Allah ya yi fushi da su su kuma krista ko nasara su kuma batan su ya zo ne ta hanyar yin aiki da jahilci su ba sa aiki da ilimi dan jahilci ne dan da ganin yadda aqidar take a ce maka ga abu ɗaya ne kuma uku ne lokaci guda in ban da jahilci za ka yadda da wannan kai ka san cewa babu yanda za a ko wajen rubutawa figatan ɗaya ba ta ɗaya da su uku to kuma haka wajen lissafi ɗaya biyu uku wannan kuma ɗaya kaɗai amma kuma duk dai abu ɗaya ne ya sa a wata kwakwalwa ce za ta karɓi bakuncin wannan aqidar to saboda haka jahilcin da ke cikin aqidar nasaranci shi za ka samu suna kwatattu a rashin aiki da ilimi da ke cikin aqidar yahudanci shi sa aka fushi da su to shi sa shekul islam ibnu taymiya yake cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da sanin sa cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na siffar yahudanci da haka dukkan mutumin da yake aiki da jahilci a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa mace ne ko namiji ya zabar wa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya ji yaya ake addini yana addini da ka bai san yadda ake ba to yana da wata sifa ko rabo na siffar kirista ko shakka ba gwargwadon faɗin jahilcinka gwargwadon yadda kake ƙara kusanci da kiristanci gwargwadon ilimi da kuma baka aiki da shi gwargwadon yadda kake kusanci da yahudanci to ko manzo Allah ya fadakar da mu yace lalle ku kiyaye tafarkin waɗannan guda biyu shi yasa kuma a karantar da musulmatul fatiha kullum muke roƙon Allah dan karin fada cikin su a nan ba wai ana magana bai hude bane a matsayin sa na bai hude saboda mummunan sa ta ilimi baya aiki da shi ba ya ana magana ba ne kirista a matsayinsa na kirista a'a saboda mummunan siffarsa ta jahilci aiki ba tare da ilimi to dukkan wanda ya yi zaɓarwa kansa ɗaya daga cikin wannan to ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan sifa Allah ya tsare shi yasa ta muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tsare da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai nema a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala ba ko fata. da kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne wato waɗanda Allah ya zana cikin suratu an-nisa da Allah ya ce man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato wannan ayari na mutane guda hudu annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun su ne waɗanda Allah ya wa ni'ima to kullum kana roƙon Allah kina roƙon Allah lokacin da kike karanta suratul fatiha cewa Allah ka saka cikin wannan ayar kaga ai babu ayar ne albarka irin wannan annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun shi yasa Allah ya wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wato kaga babu abota mafi kyawu saboda a ce ka abokanci waɗannan ayari guda hudu da Allah ya bayyana su wannan a takaice shine bayanin suratul fatiha ta fuskar kalmomin da ta kunsa a nan gudun malai ke cewa an yi saɓani marwaita sun yi saɓani fi kauni suratul fatiha makkiya bi ma'ana annaha nazarat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha li asbabin mukhtalifa shin suratul fatiha makkiya ce ko kuma a'a makkiya ce madaniya ce nan take malamai sun yi saɓani waɗanda suke ganin makkiya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikin su ga guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren isra'i manzan Allah kuma ya ce la salat ba fatiha ina batun cewa babu sallah sai da fatiha ɗaya kenan dalili na biyu suka ce Allah ya goranta wa manzansa don tunatar da shi ni'imarsa cewa wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su ake yawan maimaita karatun su sura ɗaya mai aya bakwai wal qur'an al azim mun baka qur'ani mai girma wannan sababul masali suratul fatiha ita ce sababul masali to kuma wannan ayar da take cewa an baka suratul fatiha aya ta cikin ayoyin suratul an nuna an saukar da fatiha har kafin a zo a ce da shi wa laqad atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an da waɗansu da dalilai masu yawa amma na tabbatar wannan sun fito fili amma waɗanda suke cewa a'a suratul fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara da shi da abdullahi dan abbas zai rawaito daga manzon Allah yana cikin sahihu muslim manzon Allah na zaro wata rana a cikin madina sai aka ji wani irin ƙara kamar an bude kofa sai manzon Allah ce da sahabbai yau wata kofa aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taɓa sauka sauran duniya aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da da haske guda biyu an baka haske guda biyu lam yu'tahuma nabiyyun qablak kafin ka babu wani annabi da ka bayo shi menene hasken guda biyu sune suratul fatiha wa sawatimu suratul baqara wato suratul fatiha da kuma karshen suratul bakara shine amana rasulu zuwa fansurna ala qawmil kafir su ne haske guda biyu da aka fashi ba inda za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata face sai Allah ce an baka rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah ce ka dafa alai ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت وكذا وكذا قد فعلت har zuwa ƙarshe fa suna alal qabl kafir kaga wannan na nuna an saukar da fatiha a ina a madina ke to amma babu matsala a nan gurin wannan bai sakaro da wancan domin akwai cikin surori waɗanda aka maimaita saukar da su an saukar da su a abin nan a makka sannan kuma aka sake saukar da su a madina sai dai ba ma iya tabbatar da hakan sai in muna da dalili tabbatacce ba wai kawai shafi fata zamu ba ba wai yi in zauna in yi shiru in yi tunani in ce sura ta zo bi ta sauka ta sauka a maka ta sauka a madina a dole sai na da nufi. Ka kaga nan gurin mun tabbatar ta hanyar nasu suratul fatiha yar makka sannan mun tabbatar ta wannan hanyar wannan hadisi riwayar muslim daga abdullahi da abbas cewa kuma suratul fatiha yar madina sai wannan yana an saukar da ita so nawa so biyu an saukar da ita a makka an sake saukar da ita kuma a madina وهي سبع آيات بالإجماع تنا قصر أيوه بدا بكي لكن من لم يعد البسملة آية صراط إلى عليهم آية وغير المغضوب الى الى الضالين ايه اخرى wato duk malamai sun yi da ayoyin ta guda bakwai to amma kamar yadda na faɗa ɗazu waɗansu malamai suna kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin suratul fatiha sun dogara ga hadisin wato ummu salma ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo za ta yi karatu ce ga yadda manzo Allah ke yin karatu ta karanta bismillahir rahmanir rahim ta kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato sai wanda ya nuna al-lissafin tabbas aya ta farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu har ta ci gaba zuwa kace kuma wannan shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suke ganin basmala ba aya ta cikin ayoyin suratul fatiha ba wato wata aya ce ko jumla ce mai zaman kanta da ake bude sura da ita suka ce ai muna da hadisin muslim wanda ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin abu hurairah wanda hadisi ne kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abin da yake nufi da sallah anan ana nufin suratul fatiha yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abd وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ما اللي كان في حديث da yace na ko sallah wanda ana nufin fatiha din gida biyu tsakanina da bawa sai ya fara daga ina alhamdu yace idan bawa yace alhamdulillah bisir idan idza qala alhamdu bismillah kaga kenan ba ta ci da tana ciki da Allah ya lissafa an fahimta matsala ce ta sabani tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira'o'i da ake da su guda bakwai akwai qurra'u da suke kirga basmala ayatu cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda ba sa kirga ta wato kamar riwaya to kuma idan an samu kira'a guda biyu suka ce alqira'atani kar riwayatayn in ka samu kira. wata kira an karanta qur'ani da kaza wata kira an ce kaza yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wata suka ce wa ma yakhda'una illa anfusahum baka ta wannan baka ta wannan kowace gaskiya ce kullu min indillah illa iyaka al qira'atani kar riwayatayn yadda hadisi in riwaya ta rubu da biyu kowace zaka aiki da ita to haka in qira'a ta rubu da biyu kowace zaka aiki da ita su fuskar ma'ana an fahimta ko saboda haka wannan abin da ya shafi wannan kenan malai ce man addaha aya fa kulluhu indahu ayatun wahida wato wanda suka kirga basmala aya ce kamar yadda muka faɗa da tun daga salatul ladina har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ce wanda ku suka ce basmala ba ta cikin suratul fatiha kaga kenan salatul ladina an'amta alaihim aya ta su kenan ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta tana da sunaye da yawa da farko al-fatiha. liftitahil kitabi biha da an buɗe littafi da ita na biyu wa ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an li shumuliha ala jami'i ma'anil qur'ani wa ulumihi dan ta kunshi dukkan ma'anonin alqur'ani na uku suratul hamdi ana kiranta suratul hamdi na hudu suratul salati na biyar ana kiranta as-sab'ul masani na bakwai ana kiranta ar-ruqya na takwas ana kiranta an-nur na na na bakwai kinan na bakwai ana kiranta an-nur na takwas addu'a na tara al lima fi zalika min al dukan waɗannan sunaye da malam ya ambata guda takwas ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya masa wannan suna menene akwai sababba akwai dalilai da suke kula da su wajen sanya wannan suna imamu suyuti cikin littafin al-itqan fi ulumul qur'an ya kawo sunaye na suratul fatiha saboda suna 20 daban-daban amma al-imam ibn ashur a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na tafsiri yace gaba ɗaya abin da su ya kawo guda uku ne suke da hujja karara daga cikin nassin hadisi sauran sai dai a istinbat wannan mun yadda suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin ubada ibn samit la salata lil walli qada fiha bi ummul qur'an ha kuma hadisin abu hurairah ke cikin muslim wancan na ubada ibn samit na cikin bukhari da muslim wancan na cikin muslim kada ha kuma kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin abu an fahimta ko a sabul masani ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla cewa yana daga cikin sunayenta a sabul masani wannan shi mana cikin sahih bukhari an fahimta ko ko kace mata ummul qur'an dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata ummul kitab dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata sab'ul masani dan ya tabbata cikin hadisi ha kuma fatihatul kitab ba ya tabbata cikin hadisi yace guda hudun nan su suka tabbata cikin hadisi an fahimta ko illa iyaka ya ce musu uku yace domin ummul kitabi da ummul qur'an duk abu ne domin alqur'anu huwa alkitabu alkitabu huwa alqur'an ko ba haka ba in mun bu kalmomin gwari gwari guda hudu kenan in kuma mun dunkule waɗancan guda bin ya zama guda nawa kenan ya zama guda uku yace su kadai suka tabbata cikin nasul hadisi amma arruƙuya dan ne za a sa mata suna arruƙuya wanda suka sa mata suna arruƙuya wato suka ce saboda ya tabbata shi ma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen nan da suka je cikin sabon manzon Allah suka sauka a wani gari ba a ba su masauki ba shugaban garin maciji ko kula ta harbe shi aka zo aka nemi magani wajen su sai ɗaya daga cikin su je karanta musu sunan Fatiha da ya karanta masa kuma ya samu sauki Daga karshe aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su suka tambaye manzon Allah kafin su ci manzon Allah ce wa ma yudrihi annaha ruqya kaga annaha ad-damir yaudu ila suratul fatiha ruqya suka ce daga nan muka dauko wa ma yudrihi annaha ruqya to idan muka ce mata suratul salati Allah ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nusaini wanda as-salatu ila nufin suratul fatiha idan muka ce mata almunajati saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ce almusalli yunaji rabbahu ya sallah yana munajati ne da ubangijinsa ba fa lauya na zama da malam ba a kawai abin da ya bayyana da gare ne shi abin nan ma'ana dai akwai suna akwai sufa idan muka ce suna ne karara ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab as-sab'ul masani suna ke amma ar-ruqya suratul hamdi suratul salah suratul munajat da duk abin da imamu suyuti ya faɗa to wannan sifa ce ba suna ba suna ya tabbata a nafi karara sifa kuma istinbadin da ake yi ga nafi annabi ya tabbata ina fatan kun fahimta to wannan a take ne abin da ya shafi suratul fatiha kamar yadda aka faɗa kamar yadda malam ya faɗa yace maqsudul qur'ani gaba ɗaya ta tura cikin suratul fatiha haka ma wani malami ya faɗa yace kuma gaba ɗaya maqsudul suratul fatiha ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin nan gaba ɗaya dan manufar halittar bawa din ke to saukar da littafi ku gaba ɗaya da turo da manzanni ai dan bawa din ya yi da zai bauta ne gaba ɗaya tafan duniya da aka saukar makasudin su qur'ani ya kusa dan Allah ya ce wa muhaiminan alai مصدقا لما بين يديه من الكتاب wa muhaiminan shi kuma qur'ani gaba da abin da ya kusa suratul fatiha ta kusa sirrin sa sirrin suratul fatiha kuma yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka daga nan gurin ka kare kashin bayan masu lakani dan masu lakani idan an ce sirrin kaza sirrin kaza to abin da zakai ka samu kuɗi ke ko abin da zakai ka ci zabe na kansala ko ci abin da lokacin gwamnati a'a shi kuma wannan sirrin kaza abin da zakai ka tsira gobe kiyama iyyaka na'budu abin da zaka ka fita salin alin gaban Allah ranar tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kuma ce wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'in kai tsaye sai mu shiga cikin suratul baqara shin ya halatta a ce mata suratul baqara ko ya halatta a ce mata al-baqara kadai ka ce qira'atul baqara qira'atu suratul baqara ya halatta ko bai halatta ba imam al-bukhari yayi babi akai babin da ke nuna cewa shin a iya cewa suratul baqara suratu ali imran suratul nisa ila akhirhi ko ba za a ce ba sai su da alamar tambaya dan hadisin da zai kawo in ka karanta kai kuma kai istinbati da kanka dan wadansu malamai suna ganin ba za ka ce suratul baqara ba waɗansu kuma suna ganin a za ka ce suratul baqara amma ka ce albakara ne kaɗai ba za ka ce ba ba za ka ce ba qira'atul baqara qira'atu ali imran qira'atu kaza wa kaza dole sai ka ce qira'atu suratul baqara qira'atu suratul ali imran qira'atu suratul maryam amma ka ce qira'atu maryam qira'atu to amma yadda nassi na hadisi ya nuna duka ya halatta guda biyu qira'atu suratul bakara qira'atul baqara qira'atu suratul ali imran qira'atu ali imran duk abin da ka faɗa ya cikin biyu dan kowanne nassi ya tabbata an bayyana ku domin ya tabbata cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ku rinka karanta wani abu na alqur'ani a cikin dakunan ku kar ku mayar da su kamar kaburbura inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara sai manzo Allah yake suratul baqara kaga sai ce mata sura kuma ya tabbata cikin wani hadisin daban yace ta'allamul baqara ku koyi albaqara bai ce ba sura din fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala yace ku koyi suratul baqara ku koyi al da iyaka albarka ne barin tare da an koyi ta ba hasara ne yace idan wando ba za su iya haddace suratul baqara ba mata al bai ba da haka da suratul baqara sura ce mai matukar falala tana cikin surorin da ake kira as-siwan dama malamai sun kasa surorin alqur'ani zuwa gida hudu kashi na farko as-sab'u siwan kashi na biyu al-mi'un kashi na uku al-masani kashi na hudu al-mufassal abinda ake kira as-siwan surorin da suka tsara kowanne tsawo suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida mhm. suratul an'am suratul a'raf guda shida kenan cikon da bakwai sai aka yi safani waɗansu malamai suka ce da al'amfal da tauba bi musabati sura wahida li adam li adam wujud al basmala bainahuma saboda ba basmala tsakanin su kamar sura ɗaya waɗansu malamai suka tsallake su suka dauko suratul yunus ita ce cikon ta bakwai wannan zancen shi yafi inganci cewa suratul yunus ita ce ta bakwai waɗannan ne kiran su as-saba'u tiwal manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas dukkan wanda ya haddace surorin nan guda bakwai ya san ma'anarsa ya zama malami man akhadha sab'a tiwal fa huwa habrun ko kace habrun ko kace hibrun duk ma'ana su daya ana nufin malami masani ma'ana mutumin da duk ya iya karanta su daidai kuma ya kokarin fahimtar ma'anar su yana aiki da shi to ya zama malami haka manzo Allah ya faɗa cikin kashi na biyu shine almi'un almi'un dukkan ayar da dukkan surar da adadin ayoyinta ya tsara ɗari amma kuma ya wuce ɗari amma bai kai tsawon waɗannan guda bakwai ɗin ba sai ake kiransu almi'un daga nan sai almasani waɗanda suke dab da ɗari tamanin da wani abu tasa'in da wani abu amma ba su kai ɗari ba ana kiransu masani saboda yawan maimaita karatun daga nan sai al-mufassal shine tun daga suratul hujurat zuwa min al-jinnati wan nas to su ma malamai sun kasa su gida uku akwai tilal mufassal akwai awsat mufassal akwai qisar mufassal to ko waɗanne suna da wata miza a cikin ulumul qur'an domin farkon abin da ya fara sauka cikin Qur'ani kamar yadda hadisin Ummu na Aisha ya nuna sune wato ainihin al-mufassal farkon abin da Allah ya fara saukarwa cikin al-Qur'ani al-mufassal ittara tana cikin mufassal ya yi na mudassir ya yi na mudammil duk na cikin al-mufassal yace kuma ta ce a cikin su ba a ce ku yi sallah ba ba a ce ku yi azumi ba ba a ce ku bar kaza ku bar kaza ba kawai abin da ake ambato wuta aljanna wuta aljanna dan tsoratarwa dan a tattali zukatan kuɗin idan sun firgita sai a ce to ku daina shan giya ku daina zina ku daina kaza sannan kuma ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi inda da farko kawai aka zo aka ce ku daina shan giya ku yi sallah ku daina sata ku yi zakka da mutane za su ce ba za mu daina ba amma sai aka kawo labarin wuta labarin aljanna a cikin mufassal daga suratul hujurat zuwa kasa sai aka yi ta gani wannan labarin cikin suratul rahman abin da za ka gani kenan cikin idawa ta atul waqi'a abin da za ka gani kenan al haqqatu wal abin da za ka gani kenan idan sama'u abin da za ka gani kenan idan sama'u fatarat idan ah, idan shamsu kuwirat za ka yi ta gani labarin fa amma man utiya kitabahu bi yamini wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa sawfa yuhasabu wa tan gudan tan duk maganar wuta maganar aljanna har sai mutane sun razana sun kudaitu da aljanna aljanna sun tsore tuta kamar sun yi tambaya ya za mu guje wa wutar nan ta ce ku daina sata ku daina zina ku daina singiya ku daina kowan naye ku daina damfara ku daina ƙarya ku daina nan kubarci da munafunci da hasara da kaza ya za mu shiga aljanna ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi aiki haji ku yi ihsani ku yi da'a ga mahaifa ku kirsa makwabta ku ji tausayin na kasa ku girmama na sama ku yi kaza ku yi kaza za shiga aljanna to abin da san wuri kenan da haka suratul baqara tana cikin as-sabaqut tiwa kuma dan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara in kaga an karanta suratul bakara a gida sai dan ba su gudu ba so bai karatun ne bai iya ba ko ya iya karatu ga murya amma babu ikhlasi a cikin zuciyarsa an fahimta ku da haka akwai tasirin karatun akwai tasirin mai karatu ko ya iya karatu ga sauti mai kyau ga ikhlasi amma akwai waɗansu mawa akwai ababen da ke gayyato aljanu a gida eh ko manyan manyan hotuna an zana hoton ka kasu an ajiye ka zazzare ido ka kai kira aljanu ka kira aljanu a gida duk ba suratul baqara ba suke qur'anin gaba ɗaya sai shi ya kama ta gida dan kun ga ito ko ana barin gida da kazanta kazanta ma wurin kira aljanu ne aljanu suna bukatar inda kazanta take datti su kaga nan gurin ma ai zaka mutum ya kira aljanu kenan ko kuma ga kasir kasir na bulofin da rashin kunya da rashin mutunci da tsaya ko kudu a ciki kaga ba azumi za su biya ko kuma kullum abinda mutum zai bude satellite ya kallo wannan tasha ya ga fasikanci ya kallo wannan tasha ya ga shekenci ya kallo wannan tasha ya ga wasanni ya kallo nan ya ga kaza abinda da gani kenan aljanu za su zo gida ko ka karanta surutu bakara amma ka dan rage wannan in ka kasa in ba za ka iya dana ga wadai ki dan rage in ba ba za ka iya gaba ɗaya ka dan rage ya kasance wato zikiri da halala da istighfari sun ɗauki kashi 80 zuwa 80 da biyar zuwa 90 cikin 100 to a hankali a hankali sai da cewa al'amura su yi amma duk yadda mutum ya iya karatu duk yadda ya karanta in dai akwai abin da ke jawo aljanu na gidan ta kuma ba abin da zai an fahimta ko Allah shi ke ta Allah shi ne mu karanta ko da ayoyi kaɗan ne mu bude بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بعد بسم الله ألف لام ميم وبنجي تعالى ألف لام ميم malamai suna da matsayi guda biyu dangane da ire-iren waɗannan kalmomi matsaya ta farko malaman da suke in sun karanta sun ce Allahu a'lam bi muradihi ba sa fasara su wuce a haka kashi na biyu cikin malamai waɗanda suke kokarin fassara su ta hanyar ma'anoni daban-daban to dukkan ma'anar da za a bashi ma'ana mafi dacewa wanda imam ibn kasir ya rinjayar da ita da kuma waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri cewa dai abinda wannan ke nunawa alif lam mim ya ku larabawa da aka kalubalanci ku kawo wannan alqur'ani ko kasa kawowa ku sani fa an gina kalmomin alqur'ani ne daga alifun da lamun da mimun waɗanda haruffa ne sanannu a cikin yaran idan kun isa kuma ku je ku ɗauki alif ku ɗauki lam ku ɗauki mim ku ɗauki kaf ku ɗauki ba ta da sauransu ku gina wani zance wanda cikin hikima zai kai kamar alqur'ani cikin bayanin hukunce hukunce kamar alqur'ani cikin azancin magana ya kai kamar alqur'ani ba za ku iya da haka dai ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fi zalika suna ne na isara ana amfani da shi don nuna abin da yake ne a ce zalika abin da yake kusa sai a ce haza amma da nesa sai a ce zalika waɗansu daga cikin salaf suka ce zalika daidai yake da haza ai ana nufin hazal kitab wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa cewa daga wajen Allah ne wudan lil muttaqin kuma siriya ne shi ga waɗanda suke masu takwa waɗansu malaman kuma suka ce a'a zalika yana nan a matsayin sa zalika kitab wancan littafi da kuke ji da gani amma an ce masa wancan saboda yana sama yana kololuwa wajen abin da ya kunsa na ma'anoni da fasaha da balaga da daddaɗan bayani ya kera kowane littafi yana saman kowane littafi da haka ba za ka ce haza ba ka mayar da shi kusa sai dai ka ce zalika da shi can kololuwa zalika kitab littafin sun da kuke hangowa daga nasar alkur'ani Lari riba fi ko shakka babu cewa littafi ne daga wajen ubangiji hudan lil muttaqin shiriya ne shi ga masu takawa siriya ne shi alkur'ani ga masu Na lafazin siriya yana daukan ma'ana guda biyu siriya tana zuwa da ma'anar bayani bayyanawa mutum abu ko ya dauka ko ya dauka ma'ana ta biyu siriya tana zuwa da ma'anar datarwa Allah ya datar da kai ya maka gamdakatar ya maka tawfiqi a faɗa ma gaskiya ka karba ba tare da duba da waye ya faɗi gaskiyar ba dan adawa ne ko ba dan adawa ba dan garin ku ne ko ba dan garin ku dan unguwar ku ne ko ba dan unguwar ku a faɗa ma gaskiya a jika ɗauka to wannan shine kasar wannan shari'a tana zuwa da wannan ma'anar bayani kadai baya zama shari'a sai in mutum ya samu tawfiki na ubangiji da haka Allah ce wa amma samudu fa hadainahum amma fastahabbu al'ama ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-hun saboda haka kaga anan gurin hadainahu mun shiryar da su ma'ana mun yi musu bayani na hanya dalla dalla daki daki ne mai girma shiriya ne shi ta fuskar bayani wa nazzalna alaykum kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin sannan alqur'ani kuma shiriya ne shi ta tawfiqi lil muttaqina ga mu'minai ga waɗanda suke masu takawa an fahimta ko da haka Allah ya kulhu lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani game da wanda suka yi imani shiriya ne kuma shifa wato waraka ne su wane ne almuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da gaibu lafazin al-ghaib shine abin da duk ba a iya riskarsa ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar ba ka ganin sa da ido ba ka jin sautin shi da kunne ba ka ɗanɗanarsa ta hanyar harshe ba ka shaƙarsa ta hanyar hancinka sannan kuma ba ka iya taɓa shi da hannunka jin mutunsa ya zama gaibu shi duk abin da yake wannan ya zama gaibu da ido ba ka ganin sa ballan ka kai bayanin launin sa fari ne ko baki ne ko ja ne ko wankan tarwada ne ba ka jin sautin sa ba ka jin kanshin sa ko warin sa ba ka dandanar sa da ka tafi ne ko zaki ne ba ka iya lalubawa da hannu ka taba shi to ya zama mai gaibu to mummune sun yi imani da gaibu lafazin al-ghaib suka ce asalin sa al-ghaib ne daga gaba ya gaibu gaiban al-ghaib ne wato akan kawo al ana nufin ghaib wato a madadin ismul fa'il sai a kawo masdar dan ai tawkidin ma'ana yu'minuna bil ghaib kamar yadda az-zawr ana nufin zawr wa inna li zawrika alayka hakkan kamar yadda bazala fa cikin hadisin bukhari az-zawr kenan masdar allazina min al-ghaib to ana abinda ake nufi da al-ghaib ubangiji subhanahu wa ta'ala mummune sun yi imani da shi ba tare da sun gaisa haka wuta haka aljanna haka mala'iku haka sauran al'amuran da suke ba ma iya riskar su ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofi da na bayani sun zama mana gaibu amma da Allah ya bamu labarin samuwar su ko manzon Allah ya bamu labarin samuwar su sai muka yadda akwai su to shine alladina min bil ghaibi ke wa yuqimuna salata kuma suke tsayar da sallah wa nan gurin shine waɗansu malamai suke cewa cikin duk alqur'ani ba inda Allah yake cewa mutane suna sallah sai dai ke suna tsayar da sallah ba kuma inda yace yi sallah sai dai ce tsayar da sallah a aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u marrakiyin alladhina lil ghaibi yuqimuna salata wal muqimina salata wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir dukkan sai ne magana iqamatu salat domin yin sallah kadai ba shi ake bukata ba a tsayar da sallah ake bukata tsayar yadda sallah ku kasar rukunanta ka san sharuɗanta ka san sallah ke cika da shi abinda sallah ba ta cika in an rasa shi abinda take gyaruwa da shi abinda take tsafi da shi duk ka san wannan shine iqamatu salah ka yi ta a lokacin da ka yi dace yace in ka ga an ce almusallina yace to ba a maganar mummune kenan fa wailul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna amma mummune sai da ke yuqimuna salata ko aqamu salata ko kaza ko kaza ko kaza dole sai lafazin iqama din allazina min al-ghaibi yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ciyarwa daga abin da muka arzuta su wato irin ciyarwa wadansu suka ce ta wajibi suka ce a ta suka ce lafazin ya kunshi ciyarwa ta wajibi ya kunshi ta zakka da da sadaka ta duk wallazina yu'minuna bima unzila ilayk kuma su ne waɗanda suke yin imani da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika kuma suke imani da abin da aka saukar tun kafin ka wa bil akhirati hum yuqinun kuma dangane da lahira sun yi yaqini suna da tabbacin cewa lahira za abinda aka saukar ga manzon Allah shine alqur'ani abinda aka saukar kafin su sauran littafi at-taura al-injila da kamar mu'annas ne na akhirah wanda ne ziddal awwal abinda ba na farko ba sai ake masa ne al-akhir to shi suka ce al-akhira anan gurin na'at ne al-man'ut din an shafi shi shine ad-darul akira. dan Allah fi tilka ad-darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil arzi wala fasada wal akhiratu lil muttaqin dan haka wal ladina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ai wa bidaril akhirati hum yuqinu amma sai aka tafi addar anan dan ka je san ka aro ta cikin sunan qasas tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin huwa da ibn malik yace wa ma min al man'uti wan na'ti wa kulli har hasbuhu وفي الناس يقل جزاك الله خير نظم ما حد سير الجهاد السبالي وفي الناس يقل وما من الملقوت والناس وقل يجوز حسبه وفي الناس يقل وتناس المنقوت دون ذاك هنكلتشي in dai mai hankali zai iya hararo shi ba sai rubutu ya rubuta shi ba sai a kyale shi in ka zo da rabi sai ka kaddara shi wa bil akhirati hum yuflihun ulaika ala hudan min rabbihim irin shirya da wajen ubangiji wa ulaika humul muflihun irin waɗannan sune kuma waɗanda suke masu rabota Allah samu cikin su lafadin alfala samun abin da kake so gujewa abin da kake jin tsoro shine alfala almuflihun waɗanda za su dace da abin da suke so su gujewa kuma abin da suke jin tsoron ya same su abin da duk mummune suke so ko shine aljanna abin da suke jin tsoro kuma shine wuta ya Allah ka shigar da mu aljannar ka ka tsayar da mu daga wutar ka ina ganin ana ya kamata mu dakata tun da yau karan fara ne abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah Geld gemacht.